a wani bangare na kawo sauye-sauye da hukumar zaben Najeriya ke yi kan yadda ake gudanar da zaɓe a ƙasar. Hukumar ta INEC ta bullo da tsarin amfani da na'ura domin tantance masu zaɓe. Wannan na'ura da na gani ga ta kaman waya, ya sunanta? Sunanta Smart Card Reader. Tana amfani ne wajen tantance mutum lokacin zaɓe. Duk abin da yake kan katin mutum shi za ta nuna. Suna da shekaru. Da garin. Eh, Yawwa. Idan bayan ta gama wannan sai a kirawo na biyu shi ma na biyun ya zo. ya kara duk da abin da na farko shi ma na bin zai duka baya fice yan sakanni to idan na zo da kati ba na ba ne, mai idan ka zo da kati ba naka ne, gaskiya ba ta ba wani ma'aikacin hukumar zaben ta Najeriya kenan a lokacin da muke zantawa da shi game da aikin na'urar tantance masu zaben hukumar da ya tace ta shirya za a fara aikin tantancewar ne daga karfe 8 na safe zuwa karfe 1 na rana kafin daga bisani a baiwa masu zaɓe dama su fara jefa ƙuri'a sai dai 'yan siyasa a nan jihar kano na bayyana mabambancin ra'ayi game da wannan sabon tsari alhaji rabiu abdullahi garin danga wani jigo ne a cikin jam'iyyar apc kano ka tara mutum kamar ɗari biyar maza da mata ka zauna har karfe ɗaya da rabi bayan karfe ɗaya da rabi ma ba tafiya fa za a yi ba ka ne a dawo kuma a ce a ci gaba da zaɓe ai kaga wannan akwai larura da yawa ba ban ɗaki ba wajen shan ruwa kuma gari ne guda ko unguwa guda da siriki da ɗa da ya duk ka tara su guri ɗaya wannan yana ganin akwai sake a wajen yanzu ya kake so ai abin da nake so da ka zo an yi accreditation an tantance ka ka jefa kura ga kadin rida ga hotonka dama ga kuma katinka kaga da ka zo a tantance ka a baka ka jefa kuri aka tafi harkokinka kana gani a kasashen waje layi ne kawai da ka zo a baka ka jefa kai tafiyarka ni ina ganin wannan ya kamata shi je gai duba To amma kwamarar muhi magaji mutumin da ya nemi jam'iyyar ta APC ta bashi takarar kujerar rimin gada da tofa a majalisar wakilan Najeriya daga nan jihar Kano. ya ce shi a ganin sa babu wata matsala ga sabon tsarin da hukumar zaben ta bullo da shi. Tun da magana muke yanzu ta kadi lokacin da Allah ya sa aka kawo kadi rida dinnan kuma yanzu ne za mu fara amfani da shi na farko daga abin da ya fitar a wannan zaben muna fatan cewa Najeriya ta zama kasar da ya zo za a sami yanayin da rumfar zaɓe ma mai zaɓe zai zo ya je da ma'aikatan zaɓe babu doke-doke babu dan sanda babu wani agent wanda yake takara ya yarda ya amince da wanda yake rumfar zaben nan jami'in zaɓe ba zai yarda ya ci amanar ƙasa ba ba zai yarda a haƙuri da shi ba kuma za a je a kada ƙuri'a kuma wanda al'umma suka ce suna so shine zai tabbata muna wannan fatan amma a hankali za a kai haka abubuwa a hankali a hankali suke zuwa gyara ake zuwa a hankali da ba wannan kadiri da din ake amfani da shi wasu ma za ka cewa ai suna cewa kadiri da din ma ba su goyi baya ba kuma in ka kalli za ka ji ah to ai da a baya ma ita wannan katin ma na yin zaɓe zuwa zaka gaje ka tare da kasar da sai taka ake yagowa a baka yau ka zo za ka zo ka zauna a gaban a gaban kwamfuta ta ɗauki hotonka ka yadda cewa wannan ma abin ci gaba ne ya zo Kwamarar Muhi magaji kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.